barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 16 ga watan ramadan a wannan shekara ta hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar biyu ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah <clears throat> za mu yi majalisi na 16 a cikin majalis ɗin tafsirin alkur'ani da muke yi a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari arziki da tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu amsa tambayoyi kamar yadda muka saba kafin mu tashi a aya ta 63 insha Allah a cikin wannan sura ta alkaf mai albarka Allah ya ba mu albarkacin alkur'ani wannan ya ce ya fara da addu'ar Allah ya ƙara imani amin ya ce an ce imani yana karuwa kuma yana raguwa yaya mutum zai gane cewa yana karuwa e eh, karuwar imani shine a halin wato halin imani ka ji shi ya karfafa a cikin zuciyarka menene halin imani shine yaqininka sakankan cewarka da Allah da irin tasirin da masu imani suke samu na wato barin saban Allah da kuma wato zabura wajen bin Allah da kuma tasirantuwa da ayoyin Allah tasirantuwa da wa'azi zuciyarka tana tsorata tana raurawa da wa'azi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum waɗannan suna daga cikin ahwal na masu imani waɗanda suke ƙarin imani mutum yakan wato yakan ji wannan wato yakan samu wannan hali na zuciyarsa Shi ne su a mu'ad ibn jabal sukan ce ma yan uwansu sahabbai ta'al bina nu'minu sa'a zo mu imani sa'a guda shi ne mu gaya ma kanmu abinda in mun tunatar da kawo kanmu da shi za mu ƙara tsoron Allah za mu ƙara yaƙini da Allah to wannan shi ne alamomin suna da yawa kuma ana sanin su ne ta hanyar su kansu menene abubuwan da wato ayyukan da suke waɗanda suke su ne rassan imani wanda yin su yake sa mutum ya samu cikar imani sanin waɗannan ayyuka kamar yadda imamul haƙi ya bayyana su a cikin littafin su shu'abul iman haka zalika ibn hibban a cikin sahih ibn hibban a farkonsa ya bayyana wayannan shu'ab wato rassa na imani guda 63 na'am to samun mutum akan wannan yana daga cikin alamu da suke nuna masa cewar ya samu karuwar imani Allah ya kara mana mutum ne yake da shanu guda biyu ne babu ba su kai guda biyu ne babu su kai nisabin zakka sannan kuma yana da tumakai su ma ba su kai nisabin zakka ba to za a iya yin lissafin waɗancan shanu guda biyu a ƙimanta a ga a tumakan nan nawa ne za su cike gurbi na shanunsa a hada da shanun da tumakan da suka rage a fitar musu da zakka <laughs> eh, Allah ya ƙara maka kwaɗayi akan bin Allah Eh, wannan kwaɗayi ne akan fitar da haƙƙin Allah Allah ya ƙara maka kwaɗayi akan bin Allah haka ake so mumini ya zamanto ya zamanto mai hirsi mai kwaɗayi akan cewar abin da yake na Allah ne bai yi ƙwange ba bai tawaye ba bal ya wuce gaba gaɗi ya bayar ta dukkan hanyar da zai zamanto ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa Allah ya ƙara mana irin wannan hirsi ana haɗa dabbobi a cikin zakka amma dabbobin da ake haɗa su a cikin zakka shari'a ta yi su. a cikin jinsin shanu ana hada wato shanun gida da shanun dawa kamar ɓauna kenan idan mutum aka same ta ta zamanto kan cewar ana kiwanta haka zalika irin saniya bakoloji da kuma wanda yake ba mai dogon kaho ita bakoloji ita ce mai gajeren kaho ko to in aka hada ta da mai dogon kaho din ko kuma irin ta Nijar din nan mai katon kaho wanda za ka shi kamar wanda za ka gan shi kamar abin nan kamar ya suna abin nan da mata suke sa hannunsu suke shantu zunguru kamar zunguru haka za ka gan shi kato kamar katon zunguru haka kahonsu yake duk ana hada su jinsi ne haka ko shanun baye eh, irin australia din nan irin waɗannan dukkaninsu ana sa su a cikin zakka su wannan har hada su ake yi amma ba a hada shanu da tumakai ko da awakai haka zalika amma tumakai ana hada su da awakai saboda in kana da raguna da awaki da tumaki da yan taure duk hada su zaka yi su kai nisabi guda arba'in amma baka hada su da shanu ko ka hada su da rakuma eh, an fahimta saboda haka jinsin ai guda tara ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce samaniyatu azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn daga cikin wato tumakai akwai jinsi biyu sune raguna da tumakai wa min al ithnain daga kuma awaki akwai jinsi guda biyu sune yan taure da awaki to wannan kun ga jinsi guda hudu kenan wa min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain daga raquma akwai jinsi biyu haka zalika daga shanu akwai jinsi biyu to kowanne daga cikin su ba a hada su da juna amma kaga raquma su ma ana hada su mai tozo guda da mai tozo biyu irin wanda yake na mogol din nan na can turki na can arewacin turki da su azerbaijan su ma ana hada su da raƙumi mai tozo ɗaya duk a hada su su zamanto jinsi ɗaya su kammala a hada su su kammala nisabi a fitar da zakkarsu daga kowanne daga cikin jinsin to sannan tambaya ta biya ce mutum ne yake fitar da zakka duk shekara a watan sha'aban sai kuma ya sami wasu kuɗi waɗanda sun kai nisabin zakka ta wata hanya daban a watan ramadan shin duk sandar ramadan shi ma ya kewayo zai fitar da zakar wannan kudin ko ko zai hada ne ya ci gaba da fitarwa a sha'aban kamar yadda ya saba Allah ya tsara malam amin idan mutum yana saboda wato wahalar da ke cikin bibiyar kowane kudi a fitar masa da zakka idan haulinsa ya kewayo shi yasa malamai malamai suke da ra'ayin cewar mutum da zai fitar da zakka ya sanya rana a cikin shekara wadda wannan rana idan ta kewayo abin da yake hannunsa na kuɗi sai ya fitar musu da zakka daga ciki idan aka wanda bai shekara ba gayar abin da ya shi ne ya gabatar da zakkarsa kafin lokacin ya yi to kuma wannan yana da asali ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi zakkar abbas ta shekara biyu kafin lokacin ta ya yi saboda haka da aka zo sa zakka ya ce ba zai bayar ba har aka yi fushi da shi cewa ana ganin kamar ya hana zakka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mun gaggauta masa zakkar shekara biyu saboda haka kada ku ce ya biya to saboda haka gaya wannan shi asali ne akan mutum ya bada zakka tun lokacin ta bai yi ba to idan mutum ya daukan kansa irin wannan yanzu kamar wannan da yake fitar da zakka cikin sha'aban cikin ramadan sai ya samu wani kuɗi to idan sha'aban ya kewayo akwai ragowar wannan kuɗin da ya samu cikin ramadan tare da kuɗin da dama yake fitar musu zakka cikin sha'aban sai ya hada su baki daya sai ya zamanto kan cewar wannan shine baki daya jimillan kuɗin da zai fitar musu tare da cewa na ramadan din shekara bata kewayo a kansa ba amma ya kaddamar da zakarsa tun kafin shekara ta kewayo to kaga yayin da ya fitar masa da zakka a wannan lokaci ya canza masa haulinsa ya dawo sha'aban saboda haka idan wani sha'aban din ya kewayo shikenan sai ya cigaba da fitar masa da zakka a haka wannan saboda wato yana daga cikin babin taisiri sauƙaƙewa dan in ba haka ba sai ya zama to kan cewa kowane kuɗi sai ka kayyade masa lokacinsa da haulinsa da in ya kewayo shi ma zaka fitar masa da nasa zakkar to alhali ku an yin haka akwai mashakka da yawa saboda haka wannan shine tsarin da malamai suke fatawa da shi wajen fitar da zakka sannan wannan ce da fatan Allah ya kara wa malam istiqama amin menene gaskiyar cewa karan ashabul kafi zai shiga alja a ba zai fitar masa da ramadan ba ba zai jinkirta ya kai shi ramadan ba domin in yi haka ya zamanto tana bashi ya zamanto bai fitar da zakka akan lokacinta ba ya zamanto yayi jinkiri duk da yake jinkirin dai inda yana dai kan zimmarsa ne babu laifi zai iya bayarwa amma ba zai yi haka ba ya mayar da shi Ramadan ya canza haulinsa kaga in yi haka ya canza haulin da yake da zakka ne. so can kudaden da yake fitar musu cikin Sha'aban ya canza musu hauli ya mayar da su Ramadan ba a haka menene gaskiyar cewa karan ashabul kafi zai shiga aljanna babu wani dalili akan wannan babu nassi da yazo akan su akan haka wannan yana daga cikin a isra'iliyat ko kuma abin da malamai sukan faɗa daga cikin tafsiri watakila abin da suka ɗauka daga zantuttukan ahalul kitab amma baya daga cikin abubuwan da aka ruwe hatta in ma an ruwaito shi daga cikin waɗansu daga cikin salaf abu ne wanda ba su ɗauka bai zo ba daga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma wannan tabbat abu ne wanda yake ba a tabbatar da shi sai da sai da nassi dan yana daga cikin ilimin gaib ba zai yiwu ba a tabbatar da shi sai da nassi musamman kuma nassi ya nuna kan cewa ranar alkiyama a dabbobi za a mayar da su turbaya saboda haka a togace wani da cewa shi aljanna zai shiga to kaga wannan dole sai da dalili sai da dalili saboda gashi a alkur'ani da sunna sun nuna kan cewar za a yi ma dabbobi kisasi tsakaninsu akan zaluncin da suka yi tsakani har a ɗauki haƙƙi daga akuya wadda ba ta da kaho daga akuya mai daga wajen akuya mai kaho ita ma ai mata kaho ta rama sannan a ce musu su zamanto baya wannan ya tabbata daga nusus na shari'a to saboda haka a ce an yi togaciya cewa shi karan ashabul kafi zai shiga aljanna wannan sai da dalili kuma babu a sani na babu wani hadisi da ya inganta akan wannan in kuma in akwai hadisi to sai a sanar da mu amma ni dai a sani na da iyakacin bibiyar da na yi a kan ƙisar ashabul kahaf babu wani hadisi da ya zo a kan cewar karansu zai shiga aljanna illa iyaka ma da akan faɗa shi ne kan cewar sunan karan wanda shi ma ko malamai suka ce daga cikin isra'iliyat ne don ana cewa in mutum ya rubuta sunayen ashabul kafi an ruwaito daga ibn abbas ga sunayensu in ya rubuta sunayen ashabul kafi da sunan karansu ya sa a gida to ba za a yi sata a gidan ba kuma garu in a abin nan in garu ne ba zai faɗi ba ka je ka gyara garunka mm. ba a wato sunaye sunayen Allah su ne suke da albarka ake neman albarkarsu ba sunan wani halitta ba tabaraka smu rabbika sunan ubangijinka mai albarka ne yayi albarka sunan Allah shi shine yake da albarka amma ba a neman waraka ko a yi tawassuli da sunan wani a ce sunansa shine abin da zai tabbatar Allah ya yi wani abu na'am na kasance ina fama da matsaloli kamar haka mantuwa saurin fushi garaje na Allah mai maganin su ta fuskar shari'a eh, ita dai mantuwa a mutum ya rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa sannan kuma ya rinka yawan isti'aza daga wasu wasin shaidan domin ita mantuwa daga shaidan take saurin fushi kuwa isti'aza ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a yana fushi ya ce masa ya san kalmar da in ya faɗi ta Allah zai tafi da abin da ke tare da shi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim ummu salama ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kukan cewar tana da zafin fushi tana da zafin kishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata addu'a wadda ita ma za ta iya taimaka ma mutum a nan wajen domin tana neman a cikin wannan addu'ar ya koya mata kan cewa Allah ya tafi da zafin fushinta Allahumma rabban nabi ighfir li dhanbi wa adhhib ghaiza qalbi wa ajirni min fitani ma abqaitani kamar inda yazo a cikin yana cikin amalul yawmi wal layla na Imam an-Nasa'i wato Allah ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi ka gafarta zunubaina wa adhhib ghaiza qalbi ka tafi da zafin fushin zuciyata wa'jirni min mudillatil fitani ma ahyaitani ka nisantar da ni wato ka tsirtar da ni daga fitinu masu batarwa matsawar ka bani tsawon rai lokacin da ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana da abubuwa guda uku da ba za ta uzurinta kan ba za ta aure shi ba ta ce ta yi girman shekaru ga ta da 'ya'ya ga ta kuma da kishi ya ce girman shekarunki ni ma ya same ni 'ya'yanki ku 'ya'yana ne fushi kuwa zan yi kishi kuwa zan yi addu'a Allah ya tafi da shi daga zuciyarki to in ka hada biyu da ɗaya da wannan hadisin da wancan da ya koya mata sai ka kan cewar Allah wannan shine addu'ar ya sanya ta akan wannan hanya ta rinka wannan addu'a to haka zai taimaka wa mutum ya yi riko da wannan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Ummu Salama shi ko garaje shi ma wannan shi garaje daga shedan yake hali ne ɗabi'a ce saboda haka wanda yake da wannan ɗabi'a sai ya wuce iya sai ya sai ya zamanto mai ya kallafa ma kansa rashin garaje ɗin. domin akasinta ɗabi'a ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ashajja abdul qais inna fika haslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da kana da ɗabi'u guda biyu da Allah da manzansa suke son su yace masa alhilmu wal ana hankali wato hankali tunani na hankali mai sanya haƙuri wal ana da sannu sannu ba shi da gaggawa a wata riwayar ya ce ya rasulallah waɗannan ɗabi'u ɗabi'u ne da Allah ne ya gine ni a kansu ko kwaya suke ya ce Allah ne ya halice ka a kansu ya ce to alhamdulillahi da ya halice ni a kan halaye da yake so to su ɗabi'u haka suke akwai wani wanda yake Allah ya bashi ya dasa masa ɗabi'a to wannan samun irin wadda shari'a take so daga cikin wannan ɗabi'ar ya kuma daidaita ta ya fi sauƙi a gare shi wani kuma Allah bai ba shi wannan ɗabi'ar ba samunta wajen irin yadda shari'a take so za ta zama mai wahala a gare shi akwai wani Allah ya shi mai rowa ne fitar da abu wana da wahala a gare shi to kaga samun halin kyauta a wajensa sai ya yi jihadi fiye da wanda yake shi Allah ya shi dama mai kyauta ne ciwon wancan wanda yake Allah ya shi mai kyauta ne ma kansa linzami kada ya rinka israfi eh, kada ya bayar dan saboda kyauta ya ce har yan barasa ma zai sai musu barasa eh, dan saboda tsananin kyauta <laughs> to kaga wannan barna ce ta adi ne eh, to ɗabi'a haka take ah, sai wani Allah yana gina shi akan ɗabi'a ah, sai ya samu sauƙin horar kansa akan samun irin kamalar da shari'a take so ta wannan ɗabi'a wani kuma Allah bai bashi ba saboda haka mujahadarsa ta fi karfi amma kowanne daga cikinsu mujahada ne kuma mabuɗa a cikin samun waɗannan gabaki ɗaya roƙon Allah daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam na buɗe sallah hadisin sayyidina ali a cikin sahih muslim hadisin wajhat wanda yake buɗe addu'ar sallah da wajhat wajhi lillazi fatara samawati wal ard daga ciki a cikin tana da tsawo addu'ar ana ce a riwayar muslim ya nuna cewa a sallar dare yake yin wannan daga ciki yana cewa wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ka shiryar da ni ya zuwa ga mafi kyawun halaye babu wanda yake shiryarwa ya zuwa gare su sai kai ka kawar da ni ka ɗauke ni daga miyagun halaye babu mai ɗaukewa daga miyagun wannan miyagun ɗabi'u sai kai to ka ga waɗannan duk tawassuli ne da mutum zai yi kan Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi akan kansa saboda shi ɗan adam yana da nafsu wadda take umarninsa da mummuna take sashi akan miyagun halaye kuma akwai shaidan kowannen su ne masa wasu waswasi saboda aka sai da taimakon Allah jalla wa ala Allah ka taimake mu na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتدا على آثارهما قصصا تو يعين da suka yayin da suka bar yayin da suka wuce majma'ul bahrain yayin da suka wuce wannan mahadar a koguna guda tekuna guda biyu a wanda shine mau'idin da Allah ya sanya musu to a wajen dama sun tsaya sun kwanta a kan uh, wani mulmulallen dutse fa suka kwanta suka yi bacci a nan ne shi kifin ya silale daga cikin kwandon da yushau ibn nun ya rike shi ya shiga cikin teku to a uh, bayan sun wuce wannan lokacin nan gajiya ta zo musu sai annabi Musa ya ce kawo mana abincinmu kamar yadda ya gabata a ayar karshe da muka karanta atina gada ana kawo mana abincin ranarmu malamai sun ɗauka daga cikin wannan kyakkyawar ɗabi'a ta musulunci da ake so cewar mutum ya zamanto cewar yana daga cikin tawalu'unsa ya ci abinci da mai yi masa hidima su ci abinci tare ya ce kawo mana abincinmu ma'ana su ci tare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wato yace yan uwanku da suke wato barorinku hawalukum wato suna karkashinku a matsayin bayi wato Allah ne ya sallada ku a kansu yana daga cikin haƙƙinsu in kun ci ku ciyar da su daga abin da kuka ci to a shine har yake sa Abu Dharr in ya tashi tare da bawansa za su ci abinci in yi kaya irin kayan da ya yi haka zai ma baransa to nan ma daga cikin nan annabi musa alaihi salatu wassalam allah ya hikaito mana wannan hikayar tunda har allah ya ambace ta a cikin alkur'ani ya nuna akwai darasi a gare mu da annabi musa ya ce ma wannan mai masa hidima yaransa kawo mana abincinmu sai ya ce abincinmu wato tare za su ci wannan a duk abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani akwai darasi to wannan ya nuna mana wannan darasi na abin da ake so kan mutum ya zama to ya yi tarayya da masu masa aiki ‘ya'ya ma yara su taso da masu aiki a gidansu kasirin ganin su a matsayin kan cewar su waɗansu ƙasa suke da su su kuma suna sama domin yaro ya taso da jin cewa shi ba kowa ba ne wannan irin tarbiyyar da ake so a yi ma yara kenan amma yayin da ka sanya yaro ya taso yana jiji da kansa cewa shi daban ne shi yana da aji waɗansu kuma suna da aji daban to ka sa shi a mummunan hanya don baka san da ƙarshen sa zai ƙare ba baka sani ba ko shi Allah zai ba bashi ajin kamar yadda ya baka ko ba zai ba shi ba saboda haka in ka taso da shi akan cewa shi ba komai ne shi ba komai ne ba abu ne ba da zai bashi matsayi illa kyawawan ɗabi'unsa na gaskiya da riko da Allah da tsoron Allah to wannan shine babban tarbiyya da babban arziki da kai masa amma in ka nuna masa cewa wani matsayi na duniya shi ne ya tabbatar masa da aji a cikin rayuwa to ka wahal da shi don baka san irin ajin da Allah zai sa shi ba to wannan tarbiyya ce tun da har Allah ya faɗa kun ga an yi mana tarbiyya a nan wadda ta nuna mana yadda ya kamata mu kasance a akai kuma mu kasance wajen yi ma yan baya tarbiya to sai wannan ayar yace a ra'aita id waina ila sahara to yayin da annabi Musa ya ce masa kawo mana abincinmu sai yace ce baka gani ba Shi shine ma'anan ra'aita ɗinnan. ai alamtara baka gani ba a id waina ila sahara yayin da muka tattaru ya zuwa ga wannan mulmulallen dutse na fa muka kwanta fa inni nasitul hut to ni na manta da wannan na manta da kifi na manta da wannan kifin wama ansanihu illa shaytan ba wanda ya mantar da ni shi sai shaidan an azkura wannan badal ishtimal ne wato ba wanda ya mantar da ni in tuna sai shaidan mm. shaidan ne ya mantar da ni ya mantar da ni tunawa in ambatar da shi gare ka mantuwa biyu ce da mantawa ya manta kifin a wajen ya manta da ya kula da kifin har kifin ya silale ya fada cikin cikin ruwa ya ganshi sai kuma ya manta ya gaya ma annabi Musa to wannan mantuwar ta biyu ita ce shaidan ya mantar da shi shaidan ya mantar da shi to ya danganta mantuwa ya zuwa ga shaidan saboda duk wani abu saboda annabi Musa ya ce masa ya gaya masa idan kifin nan ya fada cikin ruwa don alamar da aka gaya masa kenan to sai ya manta bai gaya masa ba saboda alheri ne shaidan duk wani abu wanda yake na faucewar alheri an fi so mutum ya danganta shi zuwa ga shaidan kar ya danganta shi ya zuwa ga kansa sai ce wa ma'an sanihu illa shaifan ba wanda ya mantar da ni sai shaiɗan shi yasa aka ce ba a so mutum ya ce ya manta ayar ƙur'ani sai dai ya ce shaifan ya mantar da ni shi yasa malamai a cikin addu'o'in da sukan yi wa dhakkirna huma sai su ce wa dhakkirna minhuma nusina ka tunatar da mu abin da aka mantar da mu na alƙur'ani saboda mantawa da alƙur'ani wato ba abin alheri ne don haka ba a so mutum ya danganta shi ga kansa sai ya danganta shi ga shaitan saboda shi sharri ga baki ɗayansa daga shaidan yake to shi shaiɗan yana mantar da mutum alkhairi yana kuma sanya masa wasin sharri ta yaya zai mantar da shi alkhairi ya mantar da shi alkhairi ba wai lallai ya tunatar da kai sharri ba a ya tunatar da kai wani abu daban ba alherin ba a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi shaidan idan aka kiran sallah sai ya sai ya fita a guje yana tusa hmm. ya fita a guje saboda baya son ambaton Allah idan an gama sai ya dawo idan aka ta da ikama sai ya fita a guje dan kai ya ji ya ji ikama har sai an fara sallah to sannan sai ya zo ya shiga cikin zuciyar dan adam ya ce tuna kaza tuna kaza tuna kaza har sai mutum bai san abin da ya sallah ba ya manta da cewa yana cikin sallah wai ba wai ce maka zai tuna kaza ba a'a zuwa zai yi ya tunato maka Hmm? kana zaune kana cikin sallar zai tunato maka da abinda da ya wuce ya tunato maka shi kaga yau abinda aka yi a katinan irin abinda aka yi yau a kasuwa shikenan sai ka ji sai ka bi wannan ziryar wannan zaren ka bi shi ɗaya bayan ɗaya kana bin sa ɗaya bayan ɗaya har sai kai ruku'u ka ɗago daga ruku'u sai can sai ka farga ka dawo sallar ka to raka ta ɗaya ce ko ta biyu ce ka manta ko kuma ya tuno maka gaba ai ga abin da za ka yi kaga kwa dama fa na ce zan kirawa ne na idar da sallah zan kirawa ne to in kirawa ne mai zan gaya masa ai wani ma yana nan shi ke nan sai ke ta yi to shi ne wasu wasin shaidan hmm. kaga ba ce maka yake ka je ke saban Allah ba amma wai shi wai a ce hankalinka yana kan sallah baya so ka samu wannan alkhairi sai shagaltar da kai ga barin wannan alkhairi wato shi shaidan shi yasa ake cewa ash-shaytan haris wato shaidan mai isa yana da wayo wayo gare shi wai ba wai lalle sai ya sa maka sharri ba mm, wato fikirar ahaffu dararain tana wajen shaidan wato zai shi riko yake da ahaffu in dai zai cutar da kai komai kankantar ta ce sai yayi ya haƙura da babbar cutar idan zai maka karamar yana da kyau a wato irin waɗannan makaidi na shaidan musulmi mu rinka saninsu akwai doguwar fatawa da sheikh islam ibn taimiyya ya yi a cikin fatawa ɗinsa wajen tafsirin ƙul a'udhu bi rabbin nas ya yi doguwar magana a kan irin wannan kaidi na shaidan da mashigarsa kuma bawan allah mumini yana buƙatar ya san su saboda shi shaidan reality ne haƙiƙa ne yawanci mantawa da shi yana daga cikin kaidin sai mantar da mu shi mm, amma akwai shi saboda wanda kuma ya fi kowa tunawa da shi to shine yafi kowa shiga ta eh, eh, wato shiga taitayinsa wajen tsira daga sharrinsa to a shahid a nan wato ana son ba a son a danganta sharri mutum ya danganta sharri ga kansa sai ya danganta shi ga shaidan kamar yadda koyaushe alkhairi ake danganta duk da yake wato ita kanta mantuwar da hukunci da kaddara ce amma ba a so ka ce ai Allah ne ya kaddaro min na manta ba a so saboda Allah madaukakin sarki baya kaddara baya kaddara sharri duk abin da Allah ya yi alkhairi ne zaka ganshi kila sharri ne amma hakikatan in ka danganta shi zuwa ga Allah alkhairi ne shi yasa ake cewa wal khairu kulluhu yadayka wa sharru laysa ilaika alheri dukkaninsa yana hannuwanka ya Allah sharri ko ba a danganta shi zuwa gare ka to shi yasa sai a bar wato ubangijin sababi wanda shine duk yake komai a nan wajen kada ka kawo kaddara sai ka koma ya zuwa ga sababi ka faɗi sababin sababin mantuwar shine shaidan to sai a danganta al'amarin da ya faru na sababin mantuwan ya zuwa ga shaidan wata hada sabilahu fil bahri ajaba kuma sai ya kama hanyarsa sai ya ɗauki hanyarsa a cikin teku wato shi kifin ajaba abin mamaki ai wannan maf'ul mutlaq ne li fi'lin mahdhu ai a ajabu ajaba wato naga abin mamaki yake fada wato ba wai daban mamaki ya haka ba a'a sai ya dauki hanya ya zuwa ga cikin teku yace kaga abin mamaki shi ma annabi Musa yayi mamaki qala zalika ma kunna nabghi yace to ai wannan dama shine abin da muke nema abin da dama muka fito muke nema kenan alamar da aka sanya mun dan alamar da Allah ya sanya masa kenan cewa inda kifi wanda yake mataccen kifi ne ya ɗauko shi a matsayin abincin da za su ci ya ce yayin da kifin zai tashi da kansa ya fada cikin ruwa ya zamanto ya dawo rayayye to a nan za ka haɗu da wanda ya fi ka ilimi sai ce zalika makon na nabar ya ce to ai wannan shi ne abin da muke nema fartadda sai suka koma baya ala atharihima akan hanyarsu akan gurbin kafa wato takin kafafunsu kasasa suna bibiyar hanyar da suka biyu don su cimma ya zuwa ga inda wannan abin ya faru inda fadin take na'am wajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma qala lahu musa hal attabi'uka 'ala علمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السكينة خرقها قال أفرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا نعم الله يتي فوجد عبدا من عبادنا da suka zo wannan fa fawajada abdan wato an shafe cewar da suka koma din sun kai ya zuwa ga wannan waje sai suka haɗu da fawajada abdan min ibadina sai suka sai suka ga sai suka haɗu sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu haka Allah ya ambace shi abdan min ibadina aka kawo shi da nakira domin a nuna kan cewar wato wani bawa ne wanda Allah madaukakin sarki ya fifita shi ya zabe shi bawa daga cikin bayinmu inji Allah wato wannan a ciki akwai kirarin yabo gare shi da kuma raddi ga mushrikai da ake kiransu zuwa ga imani suna ƙi to akwai bayi waɗanda suke na Allah kamar yadda Allah ya ce faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin akwai mutane wanda yake mun ajiye su wanda za su yi imani su ba za su kafirta da alkur'ani ba to akwai irin waɗannan bayi na Allah waɗanda suke su sun zamanto kan bautar Allah sirfan suke saboda haka ga waɗanda suka yi tawaye suka ƙi bin Allah to ai Allah bai rasa bayi ba na gargari waɗanda suke abin yi musu yabo wanda ga irin sifarsu Allah ya ce suka sai suka haɗu da bawa daga cikin bayinmu an ce yana lullube da ya rufe kansa da tufa na auduga a tufar su na gashin dabba hmm. ya rufe kansa da shi sai annabi musa ya masa sallama ya ce assalamu alaika sai ya ce anna bi ardikas salam ina ake samun sallama a wannan garin naka a wannan ƙasa wato ƙasa ce wadda yake ba a san sallama ba ta yaya aka samu wani yayi sallama wannan yake nuna kan cewar wato annabawa ba su san gaibu ba dan yace yaya za a yi sallama anan saboda bai san annabi Musa ba kowaye yace wane ne sai yace Musa yace wani Musan ya ce musan bani sai ya ce masa musa ne sai ya ce musan bani isra'il sai ya ce eh to kaga wannan raddi akan sunofanil bakkali da yahudawa da suke cewa musan da wannan kissar ta same shi ba musan bani isra'ila ne. Allah ya ce atainahu rahmatan min indina shi wannan bawa namu mun bashi rahama mai girma daga gare mu daga wajenmu ji Allah wa allamnahu min ladunna ilma kuma muka sanar da shi ilimi daga gare mu wato shi ilimi wanda Allah ya bashi daga wajensa wannan bawa shine al-khadir shine al-khadir kamar yanda yake ijma'in malamai kuma kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisin ibnu abbas ana cewa al-khadir bi fathi al-kha'i wa kasri al-mu'jama ba khadir al-khadir shine mu ma muke cewa da Hausa halluru ko kuma ko kuma an akan fice al-khidru eh, khidru eh, bi sukuni dad al-khidru bi kasri al-kha wa sukuni dad al-khidru ko kuma al-khadru bi fathi al-kha wa sukuni dad kamar inda imam an-nawawi ya dabin sa a cikin tahdhibul lugha tahdhibul asma'i wal lughat eh, dabt guda uku mafi shahara shine al-khadir da kasra al-khadir sannan alhidr sannan alhabru alhidru sannan alhabru wannan bawa malamai sun yi saɓani shin annabi ne ko waliyi ne malamai sun yi wannan saɓanin amma abin da yake shine sahihi ba wai abin da yake mafi rinjaye ba abin da yake sahihi annabi ne ƙauli da cewa waliyi ne ba sahihi ba ne eh, abin da yake sahihi annabi ne da dalil wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan saboda ita rahama in Allah ya danganta Allah ya yi amfani da rahama wajen annabci Allah ya yi amfani da rahama wajen annabci Allah ta'ala ya ce a Allah maɗaukaki a cikin suratu zuhruf Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalu laula nuzzila hadal ƙor'anu ala rajulin min ne azini me yasa ba a saukar da wannan alkur'ani ba ga wani mutum babba daga cikin alkaryatu guda biyu makka ko ta'if sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka wace rahama ake nufi anan annabci annabci saboda haka in Allah ya ambaci rahamarsa annabci yake kuma Allah ta'ala yake cewa wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya muka bashi daga rahamarsa daga rahamarmu ji Allah muka bashi dan uwansa annabi haruna ya zamanto annabi kaga daga rahamar Allah kuma Allah madaukakin sarki a farkon suratu dukhan yace rahmatan min rabb rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim yace fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik mu mun kasance muna yin aike na manzanci rahmatan min rabbik rahmatan min indina ne eh, na'am fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa samiul alim rahama daga ubangijinka wato aiko da manzanni saboda haka rahama da Allah ya ce atainahu rahmatan min indina mun bashi wata rahama babba daga gare mu ita ce annabci kuma wa allamnahu min na ilma mun sanar da shi da ilimi daga gare mu to ilimi zai iya zamantowa ilimin annabci zai iya zamantowa ilimin da Allah yake bama wali wato waliyansa shine fahimta a cikin wahayi kamar yadda sayyidina Ali ya ce Allah bai bamu wani littafi ba bayan alqur'ani illa fahman yutihi Allahu man yasha sai dai fahimta da Allah yake bama wanda ya so. to shine waɗanda ya yaso sune waliyan Allah sai ba su fahimta ta daidai a cikin alqur'ani to wannan za ta iya zamantowa ilimi daga wajen Allah da Allah ya sanar da mutum to amma ilimin shi ma da ake nufi na annabi alhadir a nan shi ne ilimin annabci ba ilimin walici ba don ilimin walici ba zai sa alhadir ya yi abubuwan da ya ba ya kashe yaro kuma gashi ma a ƙarshe ya ce me ya ce wa ma fa'altuhu an amri ban aiwatar da wannan bisa um, al'amarin kaina ba saboda haka shi ma'amuri ne to kaga ko wanda zai zamanto ma'amuri hotarsa ake yi to da wahayi kenan to wannan duk suna wannan shine mafi girman dalili akan cewa annabi ne bal wannan shine muta'ayyin shine sahihi shi yasa mu ce wato qauli rajihi ba mafi rinjaye a'a qauli sahihi ma'ana akasinsa sa kuskure ne dan itikadin cewa al-khadir ba annabi bane ya ci karo da abubuwa da dama kuma bude hanya ce ta barna mai girma kamar inda ibnu hajar yayi ishara gare shi waɗanda suke cewar suna da haƙƙin su fita daga cikin shari'a saboda ai gashi annabi hadir saboda alhadir ba annabi bane kuma gashi har yayi abubuwa a wajen shari'ar annabi Musa to waɗansu sai su ɗauki wannan su ce su ma suna da haƙiƙa haƙiƙan nan daban take da shari'a saboda haka za su iya barin shari'a su fita daga cikinta su suna kan addinin haƙiƙa sai su je su shagiya su ce ai wannan haƙiƙa ne su sun riga sun yi wusuli sai su zina su ce a'a ai wannan kai ne kake ganin ta zina ai ba zina ba ce wanda suka wanda suka wusuli akan hakika suke to duk wannan bude kofa ce wato ta rusa addini wanda makiya wanda makiyan Allah suke kokarin yadawa musamman yanzu gashi nan a farkon majalisin nan mun yi tambihi akan wannan fitina da take kunno kai a cikin al'ummar mu ake rayar da abinda da aka yi yan batiniya ikhwanus safa wanda suka je suka ce ma babu ma wani addini kawai in ka san wane ne shehin ka shikenan in ka san shehi shikenan baka bukatar sallah baka bukatar azumi su ne yan hashishiyun eh yan hashishiyun wanda aka yi su a wani zamani aka je a cikin irin sham kun san asiriya akwai wurare masu ni'ima a yabanya da ni'ima da duwatsu a cikin irin lebanon din nan aka je aka yi su aka sa su a wajen aka ce ai aljanna ga ta nan aljanna da ake faɗa cewa in an mutu su sun riga sun yi wusuli tun anan duniya sun samu su aka kawo musu kyawawan 'yan mata aka ce ga hurul in ɗinkuna su sha aka kuma kawo musu ganye su sha hashish su sha ganye su facaka da mata su sha giya su abinda da suke so su sun yi wusuli sannan shugabansu ya sa su su abin da suke so yan wato su ne wanda ake ce musu wato the assassins su je su kashe wanda su in aka ce su kashe mutum za su kashe shi ne tunda shehi ya ce a kashe shi kada ya zauna a bayan kasa haka aka rin aka da kwakwalwarsu suka rinka yi an yi su a cikin kuma firkokin addinin musulunci da suke nasarta kansu ga musulunci to di yana daga cikin irin wannan kuma wannan ne yake sanya suke cewa khatimul auliya sama yake da khatimul anbiya hmm. wai wanda yake cika makin waliyai ya fi cika makin annabawa daraja saboda sun ce gashi wannan waliyi ne ya fi Allah ya ce ma annabu Musa akwai wanda ya fika saboda haka gashi waliyi ne amma ya fi annabu Musa to ta ya za a yi annabi mursali kamar annabu Musa a ce wani ya fi shi bayan kuma shi ba shi ma da annabci eh, to Allah maɗaukakin sarki nan ya bayyana mana shi ya ce wa’allam na allamnahu min na ilma muka sanar da shi da ilimi daga gare mu akwai matsala ta biyu shine shi alhazir shin ya rasu koko yana raye a ƙarshen za mu zo a ƙarshen bayan mun gama ga baki ɗaya mu zo ga wannan matsalar da jin bayanin saɓanin malaman musulunci a kai. duk da yake shi wannan saɓanin bai kai tsanani kamar na farko ba wanda yake tsakanin as-sahih wa as sahih qala Musa sai annabi Musa ya ce masa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda shin na nabika domin ka sanashe ni daga abin da aka sanar da kai wato na shiriya shine na ilimi wanda yake na daidai ya tambaye shi saboda neman ilimi abin nema ne neman ƙari a cikin ilimi abin nema ne domin da ya zo ya ce masa da ya gaya masa haka sai ce kai Musa kana kan ilimi Allah ya sanar da kai ni bai sanar da ni ba ni kuma ina kan wani ilimi Allah ya sanar da ni bai sanar da kai ba to sai annabi Musa ya ce nasa ilimin yake so ya samu to suna haka a sai a shi ne ya kamanta masa nasa ilimin da na annan musa kamar yadda zai zo wajen lokacin da suka hau kan jirgin ruwa a cikin wannan ayar akwai dalili akan cewa shi ɗalibi mai neman ilimi yana bin malami ne ko da kuwa ya fi shi a daraja ko da ya fi shi a daraja kaga annabi Musa ai ya fi annabi Khadir a daraja tunda shi annabi Musa annabi ne mursal mai shari'a kuma daga cikin ulul azmi minar rusul shi ku annabi Khadir bai kai wannan ba amma annabi Musa tare da cewa shi ma fa ya fi al-Khadir tunda abin da ya sani al bai sani ba haka haka al-khadir yace kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta ala ilmin allamaka iya allamaka Allah iyahu la a'lamuhu kana kan ilimi Allah ya sanar ka shi ni ban san shi ba saboda haka kaga ta nan wajen shi ma annabi Musa yana da yana da daraja a kansa to amma da yake shine mai nema sai yace hal attabi'uka in bika wanda ya nuna kan cewa mai neman ilimi bin malami zai yi idan bai bi malami ba zai sami ilimi ba shi yasa aka ce a wato abu salama ibn abdurrahman ibn auf bai samu ilimi mai yawa ba daga ibn abbas saboda musu da yake da shi shi haka allah ya yi shi abu salama shi ne wata ran aisha ta ce masa kai fa kamar ɗan tsako ne wajen malamai <laughs> kamar da zo a cikin muwatta kun tuna da mun karanta a muwatta ya ce kai kamar ɗan tsako ne a cikin malamai ɗan tsako ka san zakara yanda yake yanda ci a yanda yake cara saboda haka ɗan tsako shi ma sai ci zai yi ko bai kai ba muryar ba ta buɗe ba ballantana ya iya shi aisha ta nuna masa ga matsayinka har yanzu kai ɗan jariri ne a ilimi baka kai lokacin da zaka ka to cikin sauran malamai ba eh, a cikin kitabu siyam ko a cikin muwatta na'am to abu salama saboda bebi ibn abbas ba kamar yadda aka zuhuri yake faɗa ce saboda haka shi yasa bai samu da yawa daga cikin ilimin ibn abbas ba don yana yawan musu da shi mm. to in mutum ɗalibi yana so ya fahi eh, wannan asali ne na wannan cewa in za ka nemi ilimi ka bi wanda kake nema ka bi malaminka mm, a kan abin da ka sani ma'ana binsa kuma ba shi ne wai biyu na makanta ba da abin da ya faɗa kamar yadda ake cewa ka zamanto kamar matacce a hannun mai wankin gawa haka za ka zama wajen shehinka duk inda ya juya ka haka za ka juya a'a ai ittiba aka ce ba taqlid ba ittiba shine ka bi shi bisa dalili in ka san dalilinsa ka bi shi abinda baka gane ba sai ka tambaye shi yaya aka yi wannan sai ya maka bayani kuma ya kamata komai ilimin mutum mutum ya nemi ziyada a cikin ilimi Allah maɗaukakin sarki bai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙari na wani abu ba sai ƙarin ilimi yace wa rabbi zidni ilma ce ubangiji na ka ƙare ni a ilimi shi yasa daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan kowace sallah asuba yana zaune a wajensa kafin ya tashi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki da arziki mai tsarki kyakkyawa da kuma aiki wanda yake kana karɓarsa to kaga duk safi zai haka sau uku domin neman ƙarin ilimi kuma mutum ba zai sami ilimi ba sai ya nemi ilimi daga wajen wanda yake sama da shi daga wajen wanda yake daidai da shi sa'ansa daga wajen wanda yake ƙasa da shi shi yasa zaka ga malamai suna riwaya daga almajiransu suna riwaya daga sa'o'insu tsaransu kuma suna riwaya daga malamansu musamman malaman hadisi wannan shahararre ne a wajensu uhm, cewa mutum baya cika wannan ma maganarsu su ce mutum baya cika ilimi sai ya yi riwaya daga wajen wanda yake sama da shi da wanda yake daidai da shi da wanda yake ƙasa da shi yayin da mutum bai yadda zai iya fahimta zai iya koyo daga wajen almajirinsa ba to ya toshe ma kansa kofar samun ilimi mai yawa wata fahimtar shi Allah zai ba mu Allah bai baka ba ka duba annabi Sulaiman da annabi Dawud fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma sai muka fahimtar da Sulaiman gashi duk su biyu mun ba su hukunci da ilimi amma fahimtar sai Allah ya rike ta daga Dawud ya ba ma dan hmm. gashi ya riga shi zama annabi ya riga shi girma ya riga shi samun mulki da ilimi amma kuma Allah ya kawo wanda yake ɗansa ɗan cikinsa ya fahimtar da shi bai fahimtar da uban ba kuma uban ya dawo ya bi ƙala innaka lan tastati a ma iya sabra sai ya ce kai ba za ka sami ikon yin haƙuri tare da ni ba domin wato zan yi abin da yake bai dace da shari'a da kake kai ba yayi masa uzuri tun farko saboda abin da ya sani Ya ce wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra saboda ta yaya zaka yi hakuri akan abinda da baka kewaye sani da shi ba al-khubr shine ma'ana wato al ta yaya zaka kewaye wato ta yaya zaka yi hakuri da abinda da yake baka kewaye sani da shi ba alhali kuma kai annabi ne wato daga abubuwa waɗanda suke zahirinsu kamar munkari ne amma baɗininsu ga wanda ya sani zai san cewa ba munkari ba ne shi yasa ya ce masa ni ina kan ilimi Allah ya sanar da kai baka san shi ba kai kana kan ilimi Allah ya sanar da ni kai ban san shi ba ni ina kan ilimi Allah ya sanar da ni baka san shi ba qala satajiduni insha Allah sabira yace zaka same ni in Allah ya so mai hakuri sai ya ladabi da Allah yace insha Allah ya kubuta daga iyawarsa yace zaka same ni insha Allah a cikin wannan akwai aiwatar da darasin da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sura da yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada yace to kaga annabawa gabanin ka ga yanda suke da aka ce kai hakuri ka bi irin irin dabi'ar da hanyarsu aka ce wasbir kama sabara ulul azm to ga inda suke yace satajiduni insha Allah sabira zaka same ni in Allah ya so sabira mai hakuri? ai wato ba zan yi maka inkari ba wala a'si laka amra kuma ba zan saba maka wani umarni naka ba ya kayyade shi da mashi'ar Allah domin ladabi da annabawa da kan cewar ba sa aminta da kansu ko da kiftawa da ido ɗaya saboda kuma kan cewar bai san cewa zai iya haƙurin ko ba zai iya ba ya gaya masa sai ya ce insha Allah ya yi togaciya. ita insha Allah tana amfani wajen kullar rantsuwa yayin da mutum ya haɗa ta tare da rantsuwa in ka ce kamar yadda muka ambata a waccan ayar qala fa in ittaba'tani sai yace masa shi annabi khadir sai yace masa fa in ittaba'tani to idan ka bi ni fala tasalni an shay'in to kada ka roke ni kan wani abu nafi'u ya karanta ta da ce fala tasalanni an shay'in ko haka nafi'u ya karanta ko fala tasalanni an shay'in kada ka kuskura ka tambaye ni kan wani abu hatta uhditha laka minhu har sai in na fara ambato gare ka ah, daga wannan abin wato sai in ne na gaya maka shi to karka tambaye ni menene wannan sai in ne na gaya maka wato na ambata maka illarsa dalilin da ya sa na yi. suka sai suka kama hanya suka wuce wato suna tafiya ala sahilil bahar a gabar kogi kamar yadda yazo a hadisin Ibn abbas ba cikin teku suka shiga ba a cikin riwaya da take cewa a riwayar rabi' ibn anas wadda take cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya da ya zo inda aka nuna masa inda kifin ya fada sai ya sanya sandansa yana motsa kifin kifin kuma sai tafiya yake duk inda kifin ya bi sai ya zamanto sandararre sai annabi Musa shi kuma yake shiga wa cikin tekun wato ya shiga har sai da ya kai ya zuwa ga wani tsibiri a can ne ya samu al wato a cikin haka ya bi kifin ya yi masa hanya a cikin ruwa duk inda ya taba amma wannan riwayar ta ci karo da abin da yake sahihi na hadisin ibn abbas kamar yadda yake buhari da muslim riwayar sa'id ibn jubair cewar ya tafi ne a gabar kogi a gabar kogin suka tafi suna tafiya tare da alhazir hatta idza rakiba fi safina har sai da suka hau kan wani kwale-kwale wato sai suka haɗu da kwale-kwale kamar yadda ya zo a hadisi ya yi bayani da suka zo sai suka haɗu da waɗansu masu kwale-kwale da suka haɗu da masu kwale-kwale sai suka ce su ɗauke su suna ganinsa sun san shi sai suka gaishe shi sai sun san alhadir sai suka ɗauke su suka ce ba za su biya lada ba kar ma su biya lada annabi hadir ya hau ya shiga ce wannan yake nuna kan cewa ya halatta mutum ya karɓi hadiya ko daga waɗanda ba musulmi ba malamai sun ɗauki wannan saboda cewar annabi hadir ya ce anna bi ardika salam wannan ba ƙasar musulmi ba ce saboda haka wa zahiri waɗannan masu kwale-kwale ba musulmi ba ne gashi sun ba shi hadiya bai ce to wannan hadiyar daga ina kuka samu ta ku ba bin shari'a kuke ba ta ina kuka same ta tunda sun ɗauke su ba ko kwabo wannan hadiya ce ko ba haka ba sun yafe musu ladan wannan yafa ladan da suka yi da ba su karɓa ba kyauta ne suka bayar to kyautar daga ina suka samu shi yasa ba a istifsari wajen karbar hadiya daga wajen banda ba musulmi ba ana karba wannan ma asali ne a duk da yake bai zo a cikin alkur'ani ba amma ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin bukhari na'am lokacin kirsimeti wannan ta da hukuncinta daban malam sa'idu kaga shigar da mu wani karatun kuma <laughs> to har sai da suka hau kan kwale-kwale kharaqaha sai ya keta sai ya tsaga ta wato shine ya ciri wani katako daga cikin katakon da ya rufe da daga katakon da aka da aka sassaka kwale-kwalen da shi sai ya kama yana da fartanya da wani gatari a hannunsa kamar yadda ya zo a hadisin Said ibn Jubair sai ya sari kwale-kwalen yana sararta yana saran kwale-kwalen sai katako ya fasa sai ya finciko shi ya cire shi yana cire shi a na'am yana cire shi sai annabi Musa ya fuskance shi ya ce ƙala a haraktaha sai ce yanzu ka keta musu ka tsaga musu kwale-kwale litugurika ahlaha don ka sanya waɗanda suke ciki su nutse ka nutsar da waɗanda suke ciki laƙadaji ji ta sha'an imra ka zo da al'amari babba mai girma ta ya za a yi a shari'a mutanen da suka yi maka ihsani kuma ka fuskanci ihsanin da suka yi maka da batawa ta ya za ka yi ta ya za ka yi musu haka ƙala alam a ƙullaka a ƙala alam تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني min أمري عسرا نعم qala alam aqul sai yace yanzu ban faɗa fada ba innaka lan tastati'a ma iya sabra kai ba za ka iya yin haƙuri tare da ni ba sai ya tunatar da shi da uzurin da ya gaya masa tun farko qala la tu'akhidni bima nasitu yace kada ka kada ka rike ni kada ka rike ni da abin da na manta wato kada ka kama ni da abin da ne yake bisa mantuwa ne tunda ma Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana mantuwa wato ana kau da kai daga gare ta to kada ka kama ni da abin da yake na manta shi shine na manta in sallama al'amari gare ka wala turhiqni min amri usra kada ka kallafa min wahala a cikin al'amarina wato kada ka dora min wahala a cikin zama tare da kai kai mun mu'amala da afuwa da tausasawa mm. to kun ga a cikin to suna cikin haka shine sai wani tsuntsu ya zo sai ya tsaya a gefen a allan wato a allan kwale-kwalen jirgin ruwa da ya tsaya a allan jirgin ruwan sai ya kwarto na ruwa sannan ya tashi ya tafi sai annabi khadir ya ce masa ya musa kaga da ilimi na da iliminka a janubin ilimin allah to bai kai abin da wannan tsuntsun ya kwarto daga cikin ruwan nan ba a ruwan tekun nan baki daya ya gaya masa wanda abin ake so kenan wanda a cikin wannan darasi ya nuna abinda ake son ɗalibin ilimi ya kasance da shi da malaminsa na tawalu'u wajen neman ilimi kasancewar a mayar da ilimi ya zuwa ga Allah wa fauka kulli dhi ilmin alim a mayar da ilimi kasan gaba da kowane mai ilimi akwai malami har a tike zuwa ga Allah a cikin wannan kissar akwai hujja ga cewar wato idan malami ya kafa sharaɗi idan ɗalibi mai neman ilimi ya kafa sharaɗi akan malami to wajibi ne malamin ya bi ƙala hmm. inda ya ce masa hal attabi'uka ala an min mimma ullimta rushda in bi ka da sharaɗin cewar za ka koya min daga abin da Allah ya baka na ilimi yace to ka yi haƙuri to dole ne ya cika da wannan sharaɗi in malami ya sanya sharaɗi akan in aka sanya sharaɗi akan malami dole ne ya bi akan wannan ne ibnu ashur a tafsirinsa ya kawo kissa da alqadi iyad ya ambace ta a cikin tartibul madarik da ta faru tsakanin imam malik da wani almajirinsa da ya zo daga khorasan ya zo daga khorasan ya zo neman ilimi wajen malik ya ga kowa sai dai ya karanta ya biya malik yana ji in ya yi kuskure ya tada shi amma shi malik amma shi malik ba za a ji yana biya wa mutane ba sai dai ka biya yana ji na biyu ya yi da aka zo kan ya ce shi ba zai biya ba sai dai malik ya biya masa ya ce shi ba ya biya wa mutane ya ce shi bai yadda ba dole sai ya biya masa Don abin da ya kawo shi kenan malik ya ki sai ya kai shi kara sai ya kai maliku kara wajen alkali ce ya to tun daga Khorasan ya zo ya karatu wajen malik amma malik ya ki biya masa wai sai dai shi ya biya mu kuma a garinmu idan baka ji karatu daga biyawar malami ba ba za a ɗauka kayi karatu daga wajen malamin ba ba sa yadda da arab al sheikh sai dai asama min lafzi sheikh sai dai su ji malami ya faɗa alƙali sai hukunci akan malik ya ce sai yi sai aka tambayi malik ya me ra'ayinka akan hukuncin alƙali ya ce daidai ya faɗa daidai ya zartar da hukunci saboda sharaɗinsa ne sharaɗin ilimi haka yake idan ɗalibi ya kafa maka saboda haka yanzu inda ake karɓar ɗalibai da sharuɗa a makaranta lakcarori suke wasa da abin nan suna keta akadi ne wanda wannan zai tasiri akan albarkar abin da suke samu da sharaɗin da aka ce an karɓa dole malamai su cika masa dole su cika wannan kisar a tsakanin an ɗauke ta daga cikin wannan sharaɗin da annabi Musa ya sanya ma annabi al-Khadir to sai mu tsaya anan insha Allah sai gobe sai mu ci gaba da kuma wannan kissar mu ji yadda aka ci gaba da wannan kissa mai shauki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa ina ma annabi Musa yayi haƙuri Allah ya kissanta mana abubuwan ban mamaki fiye da waɗanda suka zo na'am menene wannan fdi na eh to to to na'am to akwai mutane da dama da suke rubuto takardun neman addu'a to muna tawassuli da wannan majalisi da kuma wannan sa'ar ta da Allah yake karbar addu'a kan Allah ya biya kowa bukatarsa ta alkhairi akwai wanda akwai baban Dahiru SDY ba shi da lafiya ya rubuto yana bukatar addu'a ga mahaifinsa Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadarsa akwai yan uwa waɗanda suka rasu waɗanda bara mun yi wannan majalisi da su duk da yake muna niyyar ƙarshen wannan majalisi mai musu addu'a amma su ma muna yi musu addu'a kan Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu da alaji Garba Dogara sannan kuma ga waɗanda suke yan uwa namu da fitattu a wannan ƙasa tamu eh ga Alhaji Jibrin Alan Gubro shi ma <clears throat> gab da azumi Allah ya masa rasuwa mai hidima ga wannan majalisi da wannan masallaci Allah ya gafarta masa Allah ya hasar kabarinsa yanda ya rinka bamu makamashi da yake haskaka masallacin nan Allah ya haskaka kabarinsa yanzu da yake cikin kabari akwai khalifa malam isyaka shi ma mun san yadda Allah ya ɗauki ransa gab da azumin nan ga irin hidimar da ya ma alkur'ani Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya riskar da shi da ahlul qur'an akwai bunun Kano shi ma dan uwanmu ne Allah ya masa rasuwa da matar malam Aminu Din da matar marigayi alkali kuliya Hajiya Hafsatu yar magatakarda Allah ya gafarta musu Allah ya haska kaburburansu mu kuma Allah ya mana rahama ya mu ma Allah ya sanya mu da ni'imar ya hada mu da ni'imar kabari da hasken kabari idan Allah ya yi mau'idin mu na shiga Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أهالينا اللهم عافنا في أولادنا اللهم عافنا في أموالنا اللهم عافنا في ذرياتنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين